Karayar arziki littafi na goma dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah malikin kuwa da komai tsira da amincin su kara tabbata da shayyan halitta farkon kakakashin ake Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da mabiyansa daga yanzu har zuwa ranar sashen alkiyama littafin karyar arziki na goma za mu shi kai tsaye ma saurare na idan ba ku manta ba mun dakata ne a daidai inda daga karshe sai ya umar ne ya koma lallashinta da ce Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya yafe musu amin ya umar ya faɗa yana kuma rungume ta da kyau Allah sarki anan muka dakata ta kuma je zuwa kawai washe gari yazid ya zo suka je gaisuwa shi da abban su da kuma abban asma'u da muktar haris sadam sun sami gidan cike da al'umma kala-kala don yau ne ake jana'izarsa sarakuna 'yan siyasa 'yan kasuwa masu faɗa masu madashin iko a gwamnati har da mutane daga kasashe daban-daban don shi ɗin ɗan kasuwa ne babu inda babu shi musamman ma irin su dadi da suka zama manyan dole ne a dama sun zama manya dole ne a dama da su a ko'ina su ma su ya umar an yi jana'izarsa da su sai yamma maliki suka sami damar ganin su safwan sannan mutane sun ragu sosai har cikin gidan aka yi musu iso suka yi gaisuwa sai dai su ya umar ba su shiga sai dai su ya umar ba su ga lubuna ba amma ya hango yan biyu a jikin momin su su lubuna din ko magana ba su yi masa ba dan a yanzu kam sun ma manta da shi shi ma bai ce da su komai ba tunda ana cikin rudani ne kwana uku suka jera suna zuwa kullum sai a rana ta karshe ne ya umar ya ga lubuna tsaye a harabar gidan tayo rakiyan wasu yan uwansu da za su tafi sanyi take da dogon hijabi mai hannu yar mai hannu har yana jan kasa ba laifi ta rame sosai don mutuwar ta razana su ainun ta ja tana ta jan carbi suna haɗa ido da ya umar gabanta ya faɗi shi ma kansa sai da ya ji wani abu ɗauke kanta ta yi daga gare su ta maida a hankali wajen yin sallama da yan uwan nasu da suka shigo mota sai da motocin suka fice sannan ta juyo za su koma ita da suhaima da jidda matar amir yazid ne ya yi karfin halin kiran lubna ɗin ta tsaya cak ita da su suhaima amma babu wanda ya juyo a cikinsu sai dai jidda siya yazid ba su damu ba don yau ma su biyu ne kawai daga shi sai ya umar karasawa suka yi inda suke siya umar suka gaishe su tun ɗazu da su sun gaza gaishe su jidda ce kawai ta amsa da arziki amma su haima da lubna sai wani ya tsine suke yi su dai su ya umar ba su wani biye musu ba suka yi musu gaisuwa fu suka shige ciki jidda kuma ta tsaya ta amsa musu har da musu godiya da faɗin allah ya ba da lada haka suka bar gidan tsakanin ya umar da zaid babu mai cewa ufan har kofar gidan yazid ya sauke ya umar suka yi sallama yazid ya ce ya kamata ka shirya gobe idan allah ya kai mu muje wajen sai da motoci umar bai kamata ba a ce ka ci gaba da yawo a haka ba dan murmushi ya umar yayi ya umar kar ka damu yazid ka san abin da yasa sa ina ta ina ta zamewa game da siyan motar ne ka yi hakuri na kwantar da wata kura sannan ka san babu wanda ya san halin da ake ciki har yanzu haka ne kuma na maka uzuri Allah ya kai mu lokacin ubangiji ya gyara mana komai cikin hikimarsa da ikonsa to amin na gode sosai abokina ka gaida min da madam da yara za su ji insha Allahu ni ma ka gaida min da madam sallama su kai Yazid ya ja mota ya tafi shi kuma ya shiga cikin gidan Asma'u na kicin tana kokarin hada kayan bude baki jin motsinta jin motsinta a kicin shi ma sai ya nufi can din ya dan zaro idanu waje dan ganin tana cin kosan da take soyawa madam ina azumin hannu ta sa ta rufe fuskarta tana murmushi Allah ya karya Allah ya na karya jiya ne ji ne ba zan iya ba ga ciki na yana ta juya min dan murmushi yayi dan yau babu laifi ya dan saki jikin ya dan saki jikinsa sabanin kwana biyu da suka wuce ba da walwala ko kaɗan ya kuma motsawa kusa ya kuma matsawa kusa da ita yana faɗin Lallai kin zama raguwa to yaushe kika karya Allah yaya ba ragwanta ba ce ba tun san da su rafi'a suka zo su ne suka saka shi kika karya kenan idanu ta zaro la ba fa su bane ba wallahi ka yarda da ni Allah wallahi ba su suka sani ba na yarda da ke ci gaba da aikin ki ko sun zai kone da sauri ta koma kan aikinta ta fara kwashe su dan ya soyu wannan kenan yau kan babu laifi bayan shan ruwa ya umar ya zauna sun yi hira a cikin hirar tasu nema yake cewa ta dakata da azumin ta huta haka nan ta ce ai za ta iya yau din ma dan an dan yi rana ne a a ki bar shi haka dama ina da niyyar sai da ke saboda bebi na baya samun isasshen abincin a wajen ki hannu ta sa ta rufe fuskarta tana faɗin kai yaya dariya yayi yana kwanto da kansa bisa cinyarta tare da tura hannunsa a rigarta yana shafa ɗan matashin cikin nata da ya yi ɗas a jikinta ya ce my baby Allah ya kawo ka ko ya kawo ki duniya lafiya kullum mafarkin isowarka isowarki nake yi asma'u dai shiru ta yi tana kallon sa yanda yake magana da ciki tamkar mai yi da mutum Allah sarki wannan kenan bikin mufida ya kam kama sosai hidima ake yi babu kama hannun yaro ya umar dai bai ce da su komai ba ko kwayar shinkafa bai kai gidan ba duk da mama ta masa magana ce mata yayi bai da kuɗi kuma baya kuma ba yayi abubakar ya ce duk zai yi bane shiru ta yi don ta san inda maganar ta sa don ta tasa ta dosa har ana gobe ɗaurin aure babu wani abin arziki da ya sauka a gidan babu kayan miya bare nama ko kuma wani dai abu da ya danganci abinci har hudu ne har hudu ne yamma kuwa ana nan zaune jigum jigum kowa dai ya san al'adar makwabta da dangin ka na kusa sukan shigo domin rage aiki ana gobe ɗaurin aure ga kuma gida ciki damkam da dangi na nesa da waɗanda suke kusa don su tun aje suka fara sauka a gidan ana nan zaune jigum jigum kowa yana raba idanu ya ga ta inda abin da ake jiran zai bullo cikin amincin Allah sai gayi sai ga sai ga shi an fara shigowa da kayan gado na mufida nan take kallo ya koma sama mamaki al'adabi ya cika mutane kayan gado ne irin na dada din nan kuma kallo ɗaya zaka musu ka gane tsofaffi ne aka yi makuskwarima kawai abin mamaki bai gama karewa ba sai da aka dire rabin kwandon tumatir da targu da tattasai a cikin yalo yalo ɗin leda mai layi layi sai alayyahu buhu guda mai cin arba'in sai kuma gagarin tuwon da bai wuce kwano ashirin ba gefe kuma da shinkafa yar hausa mai mai tsakuwar siyan nan da ba ta wuce kwano ashirin ba ita ma kowa ya yi cirko-cirko yana kallon ikon Allah sai ga ya abubakar ya shigo sai wani budewa yake yi yana washe hakora shi a dole ya yi abin arziki yau sai gaida mutane yake yi washe yana washe baki amma ganin kallon da suke masa sai kuma jikinsa ya ɗan yi sanyi ya kai dubansa kan mama da inna su ma dai kallonsa suke yi cike da mamaki amma a can kan a can amma a can kasan zuciyar inna tana faɗin Allah ya kara inda suke inda suke kara so har yanzu bakinsa a washe yake duk da jikinsa ya yi la'asar mama inna gafa kayan nan sun iso kuna ta kira na mutane suna jira su fara aiki ko wallahi ina cikin kasuwa na yi matukar bizi ne wallahi shi isa gashi da kyar na sami motar da ta ɗauko kayan nan da ta ɗauko kayan gadon nan kiran ma da kuke min ya saka ni azamar tahowa kaji na kaji na nan za a kawo guda biyar manya-manya ne ma wallahi ina dai fata komai zai wadatar da kowa ku zo ku duba kayan gadon ma kafin kafinta nan ya iya aiki wallahi hannu ummama ta yi saurin daga masa don surutunsa ya fara addabar ta, hawaye suka zubo bisa kumatunta cikin shekar kuka ta ce amma abubakar ka ji haushin rayuwarka ka je ni ka wulakanta ko babu komai na gode Allah sarki umaru Allah ya yi maka albarka ba sai mutum ya mutu ba ake tuna alkhairinsa dama duk wanda ya gaza gode ma Allah na tabbata zai gode ma azabarsa ban ga laifinka ba abubakar sai dai nawa yau abin yau ga abin da halina ya jaza min Allah ka min ni'ima maimakon na gode maka sai ka na butulce maka ya Allah ka gafarce ni na tuba Allah wallahi na tuba baki ya Abubakar ya taɓe wai ke mama me ya kawo waɗannan surutan naki haka ubanka ne ya kawo su matsiya matsiyaci kawai bata karasa ba inna ta toshe mata baki tare da jinye ta suka koma bayan saboda idan mutane ya abubakar bai fasa bin bayan su ba shi ma ya umar sai ya biyo bayan ya abubakar din shigowarsa gidan kenan shi ma amma ya ga dukkanin kayan da ke zube a tsakar gidan har ma ya yi gamo da mai kawo kaji a kofar gidan lafiya ko inna maganar ya umar ta dake kunnuwansu a tare suka ɗago suna kallonsa mama ta saki fashewa da kuka tana koroma ya umar bayanin dalla-dalla shiru yayi yana ta. tausayinta ya cika masa ciki kafin ya ce wani abu sai ga abba ya shigo shi ma a fusace gani dai komai zai kwaɓe gani dai komai zai kwaɓe a gaban mutane inna ta ce su shiga ɗakin abba zaune suka zaune suke su duka a falon abba wannan karon har da haris da mufida da rafi'a inna ce ta yi magana duk tana bin kowannen su da kallo ita gaskiya ɗaya ce kuma daga kinta sai bata lallai ina mai jaddada muku abubakar ba shi da wani laifi laifinku ne wannan tun da tun farko ku ne kuka ɗora yaran nan akan wannan mummunar tarbiyyar kuna nuna bambanci akan 'ya'yanku saboda wani yana da shi wani ba shi da shi ku ɗauki dukiya tamkar ita ce jigon rayuwa ku duba fa halin da umaru ya shiga a watannin baya amma a cikin ku babu wanda ya babu wanda ya taɓa waiwairarsa ya sanya ya ci balle ya ciyar da iyalansa ba karamin tashin hankali yaron nan ya shiga ba ba dan mai tawakkali bane ai da yanzu an mance kamanninsa ko ko amma maimakon ku jawo shi jikinku ku rinka kwantar masa da hankali sai kuka yi watsi da lamarinsa kuka kama abubakar mai kuɗi kuka rike ko wannan wace iriyar rayuwa ce haka auren fa mufida aka saka a gidan nan amma umaru bai ma san komai ba gan a kai saboda san zuciya irin naku ku ji tsoron ku da allah mana ku fa iyaye ne masu tarbiyyantar da masu masu tarbiyyantarwa ba masu ruguzawa ba Allah fa baya ɗora ma bawansa abin da ba zai iya ba. Shin ku a tunaninku kuna kuna da wata dabara ta gujewa talauci kenan hmm, ai shi ubangiji ba abokin wasan wani shege ba ne. amin ai yanzu ba tsanar abubakar za ku hauyi ba hakuri za ku yi da abin da ya kawo a yi bikin haka a rufa ma kai a rufa asiri a kai ta haka a'a inna idan ya abubakar zai bani rancen ko da dubu ɗari biyar ne sai a yi komai yadda suke bukatar ɗin carab ya abubakar ya karɓe zancen a ina na ga wata dubu ɗari biyar ɗin ko kuwa kuɗin kasuwa ta zan girke na baka rance saboda kana so a yi biki waje-waje wallahi umar ka fita a idona na rufe yanzu wannan siyayyar da kuke rainawa ta wajen dubu ɗari ce fa ko kayan gadon nan halliru kafinta a dubu arba'in da biyar ya yi mini su babu ragin ko sisi wallahi in ce yanzu dai inna ta gama wa'azi akan rashin godiyar Allah ko ba gode maka bane ba a yi baya abubakar kawai dai ina bukatar rance ne to ba ni da shi dan jonin masifa kai din ba cewa akai ka sayar da mot dinka ba ina ka kai kuɗin in ba neman Allah gidigo da hankalin mutane kake yi ba a jiri zuciya ya umar ya sauke ya marerece murya amma a can kasan zuciyarsa dariya ce ke bala'in cinsa daurewa kawai ya ya gimtse ta ya abubakar ba wai ina yin ala gidigo da hankalinku bane ba har yanzu waɗannan waɗanda suka siyi wajen nan ba su bani kuɗin bane ba amma mun yi alkawarin nan da wata shida za su bani a dunkule don baya son kuɗi a gutsutsure kai da Allah saurara min wallahi Umar ka fita sabgata na na sha iska in ban da raini ta yaya zan ɗauki dukiyata har na tsawon wata shida na baka ni kuma sai na zauna fanko saboda ina jin tsoronka an gaya maka ni din sallamin mene ko shashasha mama ce ta katse musu zancen cikin raunin murya ka bar sa umaru shi ba sallamin me bane ba na san babu yadda za a yi mako irin na abubakar ya bar sa ya baka ba kuka ya hana ta karasawa abba dai ya yi shiru don tsoro ne falransa idan fa umar bai samu kuɗin nan ba dole ne shi zai nemo su tun da dai mufida diyar cikinsa ce a tsari ma shi ya halatta ya yi mata kayan ɗakin wani haushin abubakar ne ya kuma turnike zuciyarsa a gefe kuma dariya na cin zuciyar inna da haris don sun san ya umar yana yin pretending ne kawai rafi'a da mufida kam sai balla ma ya abubakar harara suke yi har ma mufida ta ji labari don zuciyarta a cinkushe take wai ita ce za a kai gidan miji da kayan gado na wajen hallaru kafinta ita bata san ma yanda ya abubakar ya tsane ta ba ta fashe da kuka wanda ya dawo da hankalin kowa a kanta cikin kuka ta ce abba ai dai kai kana da kuɗin yi mini kowa dai ya san halin da ya umar yake ciki ai in dai har ba a tausaya masa ba to ai ba za a tsine masa ba ni ko wallahi in dai kayan wajen halluru kafinta za a kai ni da su to na hakura da auren ta fice fu ta fita tana kuka babu wanda ya iya cewa komai daga nan ma su ma taron ya watse ya umar ma gidansa ya koma ya yi kwanciyarsa dama kansa na masa ciwo asma'u kam tana gidan bikin ba ma ta san wainar da ake toyawa ba sun dai su dai makwabta suka hau gyara abin da ya samu masu gulma na yi masu tujajjabi na yi har da masu dariyar mugunta don kowa ya san mugun halin mama a unguwar zuwa bayan isha'i aka kammala miyar da ta ji uban alayyahu ko kayan miya ba a gani ba saboda yawan alayyahu tun a daren aka kusa shanye rabin miyar ma mama tamkar ta yi hauka dan bakin ciki ta rasa inda za ta tsoma kanta ta ji sanyi gashi ba ta da ko sisi dan ba ta taba tunanin ajiye wasu kuɗi ba saboda auren nan ta saki jiki komai abubakar zai yi abba ma dai hankalinsa a tashe yake duk da shi da yana da yan kuɗinsa amma mako da ganin ƙyashi ya hana shi fiddo da su a fita kunya a daren mama da inna sun kira ya umar ya fi sau hamsin amma ya ki daga amma ya ki daga haka ma abba ya kira shi ya fi a kirga amma bai daga ba su duk ya tashi musamman ma inna ita duk zatonta ya umar ya yi ya yi pretending ne fitar da ya yi zai je ya siyo sayayya ne amma har sha ɗayan dare babu shi babu alamarsa ya umar kam yana kwanci a gidansa kuma duk kiran da suka masa yana kallo ya share su duk kiran da ya shigo sai ya yi murmushi sannan ya ce inna mama abba ku fa yi hakuri wannan ba umar ɗin da kuka sani ba ne na yanzu ya canza ya san daɗin dukiya shi ma ni babu abin da zan muku koma wajen ɗaurin auren babu mai gani na wannan zai zame muku izina ai in inna ki gafarce ni wannan karon ke ma ba zan saurare ki ba da ya gaji da yin da ya gaji da jin ringin din wayar sai kawai ya mai da wayar a silent wannan kenan washe gari har kusan sha ɗaya babu wani canji a gidan mutane sun sami abin tsogumi sai gulma suke yi har da cin da cikin yan uwan mama da nasu inna zuwa yanzu mama ta yi leke-leke ta yi kuka da nadama har babu iyaka ta san dai yau kunya za su sha ta ba ta wasa ba kam amarya ma kuka take yi turus ko wanka ta ki yarda ta yi ma ita dai ta tubure akan ma ita ta fasa auren gaba ɗaya an yi lallashin duniya ta ki sauraron kowa har sha biyu babu wani bayani gida kam har ma ya fara ɗinkewa da mutane wasu ma ba don Allah suka zo ba sun zo ganin kwakwaf ne tun da tun a jiya labari ya fara zaga unguwar mutane na tsaye cirko cirko akan mama da ta suma don tsagwaran tashin hankali kawai ko abincin da za a ci a gidan babu to dan wanda dan wanda abubakar ya kawo ana gama dafa ma mutane amin dan wanda abubakar ya kawo ana gama dafawa tun a gindin murhu mutane suka lamushe shi wannan bacin ran ya saka mama zubewa ana cikin haka sai aka ji ƙugin motoci a kofar gida kafin mutane su yi wani yunkuri an fara shigowa da manya-manyan kuloli na abinci gefe kuma ana shigewa da kayan gado na gani na faɗa ai ba shiri sai mama ta tashi ta shiga jerin yan kallo sai da aka shigo da kula kusan dari ta abinci ga kuma kayan gado na nunawa a sa'a sai kuma ga kayan kicin su ma a kwalayensu inna dai bata inna dai da ta kasa hakuri sai da ta matsa tana tambayar su waye aiko su kai daga ina waye aiko ku kuma wani a cikin masu sauke kwalayen ya ce alhaji umar ne kowa baki ya hangame sama dan mamaki tuni fuskan mama da inna ta washe mama kusan kukan farin ciki take yi sabanin da da take yin na bakin ciki suna nan tsaitsaye tamkar an dasa su sai ga ya umar ya shigo sanye yake cikin kananan kaya ya yi kyau sosai kwarjininsa da kyawun haibarsa sun kara bayyana saboda gyaran fuska da ya yi mama ta su da sauri ta rungume ta rungume ya umar shi ma dai yau ya karbi maman tasa 100% kukan daɗi take yi haka shi ma ɗin hawaye ne ke bin kumatunsa in na tace in musu in nace ta musu magana sannan suka koma ciki a can kuryan ɗakin abba umar ya ce mama inna dan allah ku gafarce ni saboda rashin ɗaukar wayar ku da na jiya wallahi mun yafe maka mun yafe maka umaru mama take ta maganar nan cikin kuka inna ma ta ce ta yafe masa ana haka abba ya iso su a ɗakin cike da farin ciki ya rungume ya umar albarka dai iya sha har babu adadi daga nan hidimar biki ta ci gaba da gudana cikin farin ciki bakin makiya masu gulma da dariya kuma an rufe shi ruf mufida kam ji ta yi a duk duniya ba ta da kamar ya umar an ɗaura aure da karfe biyu da rabi ango ya yi shar da shi sai washe baki yake yi yana gaisawa da jama'a haka ma amarya mufida a cikin gida ta yi kyau har ta gaji dangi da kawaye suna zagaye da ita mama da inna ma dai suna cikin farin ciki mara misaltuwa haka ma abba ba a barsa a baya ba shi ma yau ya aurar da diyar farko a cikin ƴaƴansa ya Umar kam ba karamin kullatar ya Umar yayi ba ya Abubakar kam ba karamin kullatar yaya Umar yayi ba ko a wajen daurin aure da sun haɗa ido sai ya ɗauka kansa shi dai ya Umar sai dai yayi murmushi kawai zuwa yamma taro ya rage na mata a cikin gida can na hango muku asma'u ita ma ta ci kwalliyarta cikin wani ɗan ubansu su pink da ratsin milik ba karamin kyau ta yi ba gaskiya tana tare da matar Yazid da anti Saddika matar Muktar zuwa dare aka mika amarya ɗakinta da ya sha jere da su anti Za'a da anti Saratu sai kuma wasu a cikin danginsu na uwa da na uba da suka biyo su tun wajen karfe ɗaya aka yi duk da dai sai yamma likis suka gama ko ɗaurin auren ba su halarta ba Bangaren abinci ko babu matsala an cika an ci har an barsa. Komai ya wadatar da jama'a don abinci ne kala-kala aka kawo tun daga jelof ɗin shinkafa, funkaso, waina tuwo, gurasa, alala, kai komai dai ya wadata ga ruwa shi ma haka ma lemuka kowa ya sha iya gwargwadon iko bayan an kai amarya aka ce su shirya za a bayan an kai amarya aka ce su shirya za a dina da an da abokan ango suka shirya su asma'u ana ta shiri sai ta ji wayarta na ringin dagawa ta yi da hanzari don ganin ya umar ko amsa sallamarta bai yi ba ya ce kin shirya eh ta faɗa cikin rawar kai cikin dariyar mugunta ya umar ya ce ki same ni a waje to ai da hanzarinta ta kammala shirinta ta fito waige-waige take yi da son ganin shi it ta ji motar kusa da ita ana mata hon kallon motar ta yi sai ta hango ya umar a ciki idanu ta ɗan fiddo waje don mamaki ko a ina ya samu mota da wannan tunanin ta kara sa inda yake zagayo mata zagayo mana ya faɗa tana zagayo mana ya faɗa tana buɗe mata yana buɗe mata kofar gefensa babu musu ta zagaya ta shiga ta zauna wani kamshin daɗi da sanyi suka ratsa ta da sheƙa tana shiga ta lumshe idanunta duk ya umar yana kallonta dariya kuma na cinsa a zuciya ga wani kyau da kwalliyar tata ta masa Ɗaguwa sai tana kallonsa ya faru wannan motar fa gira ya ɗaga sama yana kallonta da ido ɗaya ta aro ce ya faɗa cikin wani irin salon magana amma fa motar ta haɗu wallahi cewar asma'u tana shashafa kujerun motar na baya sai da ya tada motar sannan ya ce ko kina so ne asma'u ta rike ba ta rike haɓarta ya faruk ta min asiri ina ni ina mota ni da ko keke ban iya ba ma yar dariya yayi yana kara dafe steering don har sun fara tafiya ke dai in har kina so ki faɗa kawai tab in dai maganar so ce kam ai ina so amma a ina zan samu a nan gizon ke saka ai murmushi yayi kawai ba tare da ya ce da ita kala ba daga nan motar ta yi shiru na wasu mintuna wani gurin hutawa ya kai ta yasa aka kawo musu abubuwan motsa baki ita dai asma'u cika ita dai asma'u ci kawai take amma hankalinta na can wajen dina kaɗan kaɗan sai ta kalli agogon hannunta duk abin da take yi idan idan ya Umar na kanta amma sai ya basar yana ta danne danne a wayarsa can dai Asma'u ta kasa daurewa ta dago tana kallon ya Umar ya Umar da ke ta murmushi yana latsa waya dan hotuna ya dan hotuna yake ta mata bata sani ba wajen wajen ya kawatu ne da hasken lantarki tamkar rana ita fa da ba a ce ta zira ita fa da ba din kar a ce ta zira karya ba da sai ta ce ita fa ba a Najeriya suke ba wajen babu hanyar mutane ma daidai wajen babu hayaniyar mutane ma daidai ne ke ta shigowa wajen da ka gansu kuma ka san masoya ne sai dai a samu bambanci na masu aure da masu zuwa sabon Allah ya faruk tara saura ba tare da ya dago ba yace kin gaci mu tafi kenan ba wai na gaji bane ba amma na san yanzu an fara dina din fuskarsa ya ɗan yatsuna a ɗage ya ce dina kuma a ina kenan sosai ta waro idanunta waje sai kuma ta kwaɓe fuska kai ya umar ka fi san za a yi dina kuma na zata ma ka ɗauko ni ne don mu tafi kai shi ma ya faɗa yanayin yana zaro idanu husna yaushe na ce miki wajen dina zan kai ki ni ban ma san za a yi dina ba gaskiya shiru ta yi masa don ta kula sosai ji take tamkar ta maƙe shi don haushi duk da ya lura da yanda ta cika ta yi fam don haushi sai ya share dariya ya yi cikin zolaya ya ce dina ai sai yan mata ce kawai because ba irin ku ba bai yi zato ba sai ya ga hawaye sun gangaro a kumatunta wai ita ya umar ke kira da kus tashi ta yi za ta bar wajen ya damƙo hannunta ta turje tana faɗin ni ka sake ni ba dai ni ce kas ba ina ba fa da ke nake ba haba ma'una soriye ya faɗa yana jawo ta ta faɗo saman cinyarsa duk da mutsumutsun kwacewa da take yi amma ta kasa ya yi mata kyakkyawar riko ganin za ta tara masa mutane sai kawai ya fara don ko bakinta ya haɗa da nasa duk mukus-mukus na asma'u sai na ji ta ta yi shiru Oh! salon-salon babu ruwana wannan zancen na ma'aurata ne da salon soyayyarsa da wayo irin nasa ya lallaba ta ta hakura da zuwa dina din dama bayan so ta je shi yasa ya je ya dauko ta sai wajen goma suka bar wajen gida suka nufa amma tun a mota Asma'u ta yi bacci ko da suka isa gida sai ya dauke ta ya shiga da ita ciki ta yi matukar gajiya ne dan duk yau bata yi bacci ba rabonta da shi tun na dare tun daga sallar asuba bata sake komawa ba da kansa ya canza mata kayanta zuwa na bacci yayi mata yayi mamakin da bata farka ba dan ya san Asma'u ba ta da nauyin bacci duk da yana tare da uzurinsa haka ya hakura shi ma yayi shirin baccin ya rungume matarsa suka lula duniyar bacci Allah sarki wannan kenan a bangaren su lubuna kam an raba musu gadon su saboda matsalar da su da su saboda matsalar da su Safwan suka yi ran momi ya ɓaci matuka amma babu yanda za ta yi tunda hakinsu ne tunda aka yi addu'ar rabin tunda aka yi addu'ar arba'in suka addabi kowa dole aka raba kowa ya ɗauki kasansa ba kananun kuɗi da kaddarori suka samu ba kuwa amin ba karamin kuɗi da kadarori suka samu ba kuwa don mahaifinsu babu laifi ya tara musu hmm, tunda kowa ya kwashi kasansa sai ya kama aikin gabar aikin Hmm, tunda kowa ya kwashi kasansa sai ya kama alkiblar da ta dace da shi kuwa babu wanda ya nemi sana'a a cikin su kuwa don ba su iya ta ba ba a koya musu ba abin da suka sani kawai shine su kashe kuɗi komin yawansa da sun zo dadi zai ba su wani to yau babu dadi ya tafi ya bar su cikin babban fili cikin babban fili na gwagwarmaya wato duniya ba su libina kawai ba hatta mama a karanta take ci babu babbaka sun koma rayuwarsu tamkar da kamar ma babu abin da ya taɓa zuciyarsu a baya su libina kama ai likafa ta ci gaba ita da su haima mm, murzar kudinsu suke yi tamkar babu gobe sun sayi motoci na garari haka ma turu yanzu sai shigar da suka ga dama to mom da ke musu fada a da ita ma ayarta take shekewa a yanzu ta taka wanda ta so babu mai abin faɗa tun da tana da 'ya'yan banki masu magana da kowa maganar aure ma babu ita a ajandar rayuwarsu daga bin club sai bin kawayen banza da boyfriends masu tatse su cikin dabara man ba ta bincikar kowa akan dukiyarsa don a cewar ta hankali ya zo kowa kowa idan idan ka ɓata kai ka sani idan ka adana naka ne safwan da ya fi kowa rawar kai kam ai inasa inasa ya hada ya bar kasar ma gaba daya a cewarsa ya wuce da ajin zaman Naija yanzu Amir ne kawai zamu iya cewa Allah ya taimake sa ya hada shi da mace ta gari nuna masa ta yi a raba hannun jari kawai tun da shi bai iya kasuwanci ba da yake yana santa sai ya bi shawararta kuma ta yi masa amfani dama ko a bayan aurensu da ta da ta ga tarbiyyarsa ta cika ba sai ta dukufa wajen gyarawa duk da tashin han duk da ta sha hantara da wulakanci a wajensa hakan bai sa ta bari bai sa ta bari sai da ta ga ya dawo hanya dodar to yanzu haka tana da tsohon ciki haifuwa yau ko gobe lubuna da su haima ne ke saukowa daga saman benin gidansu suna tako daidai ji nake kwas kwas kwas kwas takalmarsu na bata sauti ba mamaki hatta da amura da afra da ke zaune a falon sai da suka ɗago suna kallon su sanye suke cikin matsatsin kaya wando ne mai mannewa a jikin nan sai wata 'yar mitsilar riga wadda dukkansu da za su yi kwaran motsi duk sai sun duk sai an ga cibiyoyinsu a waje lubuna ta ɗan yi ne karamin gyale amma su haima ko a ko a jikinta don ko hula babu a kanta su duka cin cingom ne a bakinsu kowa na ta kwakwas kakas kakas kas kas idan ka gansu ba su da maraba da karuwai mom ta ɗauki kanta cikin matuƙar ɓacin rai amma ba ta da damar musu magana libina ta yatsu na fuska tana hararar su za ku je gidan uban waye ku ji min yara da ɗaukar dala babu gamo dala ku tashi min a gaba kafin jikinku ya yi tsami jiki a sanyaye afra da amra suka matsa baya libina da suhaima suka ɗaga ma mom da ke zaune tamkar gunki tana kallon su hannu mom bye bye ba jira cewar ta ba suka fice kowa motarsa ya shiga ya nufi inda zai je amara da afrakam da suka fara wayo sosai idan a yanzu haka shekarunsu takwas gefe suka zauna gefe suka koma suka zauna zuciyoyinsu cike da sha'awar abin da suka ga mominsu da kanwar tata suna yi mom kam hawaye take yi sosai ji take ji take mutuwar mijinta ta dawo mata sabuwa fil yau afra da amra sai suka ci gaba da wasan amin afira da amurka sai suka ci gaba da wasan su hankalin su kwance bari mu koma bangare guda can a daddafe asma'u ta yi sallar asubahi ta kuma zamewa akan abin sallar ta kwanta kafin ya umar ya dawo daga masallaci tuni baccinta ya yi nisa a wajen kansa kawai ya jinjina ya ɗauke ta cak ya maida ta kan katifa tare da zame mata hijabin shi ma baccin ya koma sai kusan goma suka tashi asma'u ce ma ta fara tashi a gaggauce ta afka kicin tana kokarin haɗa musu abin kari mai sauƙi cikin 'yan mintuna kaɗan kuwa ta kammala sosai ta tura sosai ta lura da yadda gidan ya yi datti amma ta kasa ɗaukar tsintsiya ta yi ko da shara ce wannan kazantar tata wannan kazantar da ta aure ta a kwanakin nan tana damunta ta san ya faru ko kaɗan baya son kazanta don ta sha ganin ɓacin ransa sanda yana tare da luguna kafin ita kuma ya aure ta tana zaune a falo sai kulla wasikar jaki take yi na yadda za ta tashi ta rage aikin gidan motsin da ta ji ne a bayan ta saka ta juyawa ya umar sanye cikin wando dogo da ves ya cire jallabiyar da yake masallaci da ya je masallaci da ita asma'u ta ce yaya ka tashi bai ba ta amsa ba sai dai bin ko ina na falon yake yi da kallo a yatsune duk sai asma'u ta sha jinin jikinta fuskarsa da alamun bacin rai sai dai kwarjininsa ya ɓoye kaso mafi tsoka a ɓacin ran nasa husna wai wani sabon hali kike son koya akan tsaftar gidan nan ne kallafa ki gani gida ya koma tamkar tukin tukin dabbobi ni fa bana son kazanta kuma kin sani sarai sosai idanunta suka cika da kwalla amma ta yi jarumtar rike su cikin rawar murya ta ce ka yi hakuri yaya zan gyara insha Allahu ba zan sake ba daga yau dan karamin tsaki ya ja ya shige ɗakinsa shi ma kansa ɗakin a harmutse yake ya kai kwana biyar rabansa da shara a nan ma tsakin ya ja mai karfi makuwa. don har asma'u tana jiyo sautin sa saboda gidan ya kasance babu kayan da za su hana girmama sauti komai kankantarsa kanta idanunta ta yi don har cikin ranta tsakin ya shige ta sosai tashi ta yi a kasalance ta dan fara aikin da kyar ta gama gyaran ɗakinta shi ma ko mofin bata gama ba ta ji kirjinta ya fara zafi ajiye mopin ɗin ta yi ta zauna dafe da kirji a baya a baya ba ta ma tuna tana da ciki in ba faɗa aka yi ba amma a cikin watannin nan ko kaɗan ba ta da cikakkiyar lafiya dauriya kawai take yi ciwon kirji da kasala suke addabar suke addaba mata gashi yanzu ta daina ma yawan baccin ba kamar da ba da sai ta ini bata gaji ba tana ta baccin shigowar ya umar ya saka ta ɗaga kanta da sauri kallo ɗaya ta yi fuskarsa ta mai da kanta kasa tun kafin ya tuhume ta ta fara magana cikin rawar murya ya ya kai hakuri wallahi kirjina ciwo yake kirjina ciwo yake min ta karasa maganar tana dafe cikinta da kirjinta da ke zafi tausayi ta bashi don ya zane, ba laifinta ne ba shi abin ya bashi haushi da ba ta nuna kazantar na damunta durkusowa ya yi gabanta ya dafa bayanta yana shafawa a hankali sun ɗan ja lokaci a haka kafin ya ɗago fuskarta da ta yi shaɓa-shaɓa da hawaye goge mata ya shiga yi amma bai yi magana ba ita kuma tamkar yana ziga ta sai kuma motso wasu take yi sai kuma matso wasu hawayen take yi ganin haka ya umar ya ce kukan ya isa haka mana kuma malama ta sauta kukan ta yi sai dai kuma a ajiyar zuciya da take yi lokaci-lokaci ɗago ta yi suka koma bakin katifar sai da ya ga ta nutsu sannan ya yi gyaran murya idansa a kanta ya ce zan sa a samo miki mai aiki kawai don ba zai yiwu mu ci gaba da tafiya a haka ba gaskiya ina da kyankyami husna kuma ke ma san haka ko kaɗan ba na son kazanta a mai ce take kallonsa muryarta a dashe ta ce a ayaya ni dai ba na son mai aiki sai dai idan rafi'a ko fati da asiya a cikinsu wata ta dawo nan hannunta ya kuma hannunta ya kamo ya runtse a nasa idansa na kan fuskarta husna ba zai yi mu ɗauke ma mama rafi'a ba a irin wannan lokacin kin san yanzu babu mufida fati kuma tana sana'a ita ma za mu takura ta gaskiya sai dai idan ko asiya ita ma sai idan baba ya amince ya bamu tunda dole ne za ta saboda dole ne ta zauna har ki haifu kin ga kuwa wata wajen kin ga kenan kusan wajen kin ga kenan kusan wajen wata hudu kenan zuwa biyar kanta ta jinjina tana godiya nan take ya dan murza yatsunta yana murmushi to amin dariya mana wannan daurewa haka dariya dariya ce ta suɗi cewa asma'u ta rufe fuskarta jawo ta yi jikinsa ya rungume shi ma yana murmushi hannunsa na kan cikinta yana shafawa murya kasa kasa ya ce allah dai ya sa kada yaro na ko yarinya ta siyo gadon wannan saukin kan naki kanta na bisa cinyarsa ta yi yar dariya tare da turo baki gaba to kai ma dai kar da ya su ɗauko ka na muzurai dariya ya yi sosai cikin dariyar ya ce ni har wani muzurai ne da ni kam ai ya faru ai wallahi idan ka ɗaure fuskan nan yanda ka san wani soja haka kake yatsansa ya sa ya dalli bakinta yana faɗin masharanciya kawai da sauri ta saka hannu ta dafe tana faɗin wayyo zafi fuskarsa ɗauke da murmushi ya janye hannunta daga kan bakin oh sorry na manta zan fasa oh sorry na manta zan ɗarin fasa bakin rage zafin hararar wasa ta sakar masa ta yunkura za ta tashi ya maido ta sori my queen baki ta buɗe za ta yi magana ya manna nashi bakin akan nata wannan kenan tare suka wuni a gida suna shan sharafin soyayyarsu da kyar asma'u ta lallaba ya umar ya kai ta gidan bikin yanzu ma a motar jiya suka tafi asma'u ta yi masa tambayar duniya akan motar waye amma yaki ya bata amsa sai dai ya ce ta kice daga baya sai ta tsuke bakinta a kofar gidan mufida ya sauke ta tare da gargadin da an yi Gariba zai zo su koma gida ta ceto sanda ta shiga gidan cike yake da danginsu don har sun zo walima gaisuwa ta yi da dangi wasu har tsokanar ta suke yi wai sai yanzu take zuwa yar dariya kawai take cike da jin kunyar a haka har ta karasa ɗakin mufida a can ta iske anti saratu da anti sa'adatu bayan sun gaisa anti sa'ata ce 'O oh, ke ma'u sai yanzu kike zuwa Halan Umar ne hannu ta sa ta ɓoye fuskarta tana faɗin a afa anti Ba na jin daɗi ne dariya duk 'yan ɗakin suka yi mufida da ke zaune ta ci kwalliyar da akasin amarya da shi ta ci amin mufida da ke zaune ta ci kwalliya da aka san amarya da shi ta ce a'a asma'u faɗi gaskiya dai jiya fa a gabana ya kira ki tun da ya ɗauke ki ba mu sake ganin ki ba daga ke har shi ba ku je dina ba la anti mufida mun faje fati ta ce ki rantse kun je anti asma'u ina fa kallon ku kuka tafi a mota Harararta asma'u ta ko to yar saka ido an ji yanzu ma dai dariyar suka yi haka aka ci gaba da gudanar da biki manyan iyaye irin su inna suna can suna rabo su asma'u kam ana daki? ana shan shagali shaf ta manta da sharaɗin oga sai da ta ji ana ta kiraye kirayen sallar isha'i sannan ta tuna jikinta har rawa yake ta jawo handbag ɗinta ta fara laluben wayarta wayyo Allah ni asma'u na banu ta faɗa yayin da idanunta suka sauka akan screen ɗin wayar miss call ɗin ya umar har bakwai ke lafiyarki kuwa ya yi saratu ina fa lafiya ya faruk ya ce min da an yi magariba zai zo mu wuce gashi har isha ita yi ashe kuma ya min kira har bakwai ban daga ba yanda ta rude sai ta ba ma anti saratu tausayi duk mace ta san tashin hankali da ake shiga idan ka shiga irin wannan kangin wayar anti saratu ta karɓa ita dai asma'u ta yi sagale tana kallonta anti saratu ta kira ya umar sau uku amma bai daga ba tunawa ta yi ko yana masallaci sai ta ɗan dakata da kiran wannan kenan zan dakata a nan mu haɗu da ku kawai a littafi na goma sha ɗaya littafi na kusa da na ƙarshe wadda nake muku albishirin Allah da na sha biyu zai kare mu haɗu na kusa da na ƙarshe wato littafi na sha ɗaya don cin yadda za ta kaya.